والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الحاء عظيم حوله والناس فيه حيارى مثل مبسوط الفراش عظيم حوله عظيم حوله tsoron tashin kiyama mai girma ne wannan su fi hayara mutane a wannan rana suna rudaddu misalin watsatsun mutane a wannan rana suna rudaddu yadda ka san kwari wanda yake an watsa su حين تتغير الألوان كنفري وتقرب الفرائس بارتعاش حين تتغير الألوان أو نرى ناني وتحسح وتلونك هو حساكي ke canzawa saboda tsoro a wannan rana ne launuka ko hasake ke canzawa saboda tsoro kuma allon kafada ke kadawa da makyarkata a wannan rana allon kafada na kaɗawa. saboda tsoro hunalika kullum ma ya yabdu ba a yi buka zahirun wa sirru fashi hmm, wato a cana a can wajen kullum ma ya yabdu duk abin da ka gabatar zai bayyana alkhairi ka gabatar zai bayyana sharri ka gabatar zai bayyana A yi aibuka zoni ka zai zama to gashi a fili kuma asiri gashi ya watsu faƙar auda bi ha talabul ma'ashi wato ka binciki tauyewar rayuwanka kowane yini ɗalibul ma'ashi neman abinci hakika ya hallakar da shi neman abinci hakika ya hallakar da shi ya kam tatba'ul shahawat tsauran wa tsauran taktasilina riyashi hmm, zuwa ga yaushe kake bin sha'awa wani lokaci zuwa ga yaushe za ka yi ta bin sha'awa ka yi ta bin sha'awa wani lokaci wa ɗauran tattasiminan da wani lokaci kuma kana tufatuwa da lausasan kayan kwalliya rish kar an zanna arzanna alaikum libasan yuwari shawatikum wa risha ai risha din nan kayan kwalliya wani lokaci kana tufatuwa da lausasan kayan kwalliya goma na harafi na sinu بسم الله الرحمن الرحيم السبخات يا مغبون تبني وما لك لا تميل إلى القياس أتبني في السبخات شن ذاك يتجني shin za جشري يا مغبون يا a ƙasa gishiri? وكامنغا وما لك لا تميل wa القياس me ya same ka ba za ka karkata zuwa ga kiyasi ba ka ringa auna abubuwa da tunani mana me yasa ba ka aunawa يجعل في بناء السرح فيها وما يبكي السباق على أساس يجعل في بناء السرح شن ذاك يتقو بري أتجهد شن ذاك يتقو بري وجن جنا فادا جدا من يمن ينفادو دي أتسين دنيا وما يبكي الهالي السباق جشري بايا gishiri على أساس أكم فونديشن الهالي kasar جشري بايا wanzuwa أكم فونديشن idan kai gini akan ƙasa gishiri ne zai faru gini zai rushe gini baya tabbata in an yi shi a ƙasa gishiri can masu jammatu a izama alaika alayka silatar nuhas zunu buka can masu masu yawa ne kasra izama jere zunuban ka masu yawa ne kuma kasra ana aka samu mutawatir hmm. na rusula na kasra sannan muka aiko manzanninmu a jere wani bayan wani masu yawa ka jammatun masu yawa ta kira a jere izaman manya-manya a kafa alaiha ina jin tsoro a gare ka sarkan nan na dalma ina jin tsoron sarka na dalma wanda za a ɗaure ta da shi gobe kiyama kalamuka salihun kal'afin shahru wajen uka jami'in walbal bukasi kalamuka salihun lafiya lau mai daɗi in kana magana lafiya lau mai daɗi kowa na sha'awar maganarka kuma kai ka ce kudan zuma ka ce ainihin farar sakar zuma hmm. maganarka lafiya lau hmm. kuma shahadu wato kai ka ce farar sakar zuma ko kuma shahadu farar sakar zuma kal asali hmm. an gani kamar zuma ne dan uka jamilu amma hawayenka a daskare an gani hawayenka baya zuba in ana wa'azi hawayenka baya zuba in ana tunatarwa game da tashin kiyama wal qalbu qasi kuma zuciya gashi busasshe wa ayyaman ashaita Allah fiha madar wa baqa wa baqal hisab wa baqal hisab wa darbu qafasi hmm, wa ayyaman ashaita Allah uzkur ayyaman ka tuna da kwanaki aswaita Allah fiha hmm. da ka saba ma Allah a cikin ta ka tuna madar ta wuce kuma hisabi ne ya ragu wajen rufa a da tsarin gatari abinda ya rage shi ne hisabi da kuma tsarin da za a yi maka da gatari saboda sabon allah ka gobe kiyama shi ne abinda ya rage da yanzu al bargo wanda aka yafa wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam na yahu ya yafa mai bargo na hakiki ko na majaz ya yafa wa manzan Allah bargo amma na yabo ya lullube shi da mai da yabo bismillahir rahmanir rahim fasali na biyu game da ankararwa ko tsoratarwa daga san rai فإن عمارتي بالسوء متعدا من جهلها بنظير الشيب والهرم وما أعدت من الفعل الجميل الكرام زيد الألم برأسي غير متشم لو كنت أعلم أني كتمت سرا بدالي منه بالكتم نعم فإن عمارتي بالسوء فإن قلبي تقديري هنا أقول الإيجاز بالحذف تقدير فإن قلبي عمارتي بالسوء lallai zuciya na mai umurta na da mummunan abu bata wa'astu ba bi naziri shaibi wal harami da mai gargadin furfura da tsufa bata wa'azu ba da mai gargadi na furfura da tsufa min a saboda jahilcinta an gane lallai zuciya na ko raina mai yawan umurta na da mummunan abu bata wa'azu ba da mai gargadi waye mai gargadin nan mai gargadi na furfura da tsufa eh, saboda jahilcinta ya kamata mutum tun yana yaro yana da bakin gashi ko ba gaba hmm. yana ganin gashi baki kullum yana ganin gashi baki kullun kawai rannan sai aka ce mai ga wani dugon farin gashi ya kullu ya bayyana in ma a kansa ko a gemunsa kaga a nan ya kamata ya canza tunani yadda na ga gashi na ya fara canzawa haka nan wato ya nuna kenan rayuwa na ya fara canzawa da zarar mutum ya ga furfura to ya sani fa. to kaman gargadi ake masa shi wannan furfura malami ne yana wa'azi ne yana gaya ma cewa fa da fa kana cikin kuruciya da kana cikin yarinta kana wasa eh? to in wannan lokaci kana kuruciya kana wasa to yanzu lokaci ya wuce yanzu furfura ya zo ka wuce yanzu yaro ka wuce lokacin wasa an gani awalam nu'ammiruhum ma yakazakaru fi man tazakara wa ja'ahum an-nadhir Hmm? ashe ba mun rayar da su ba wanda ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani mun rayar da su wanda ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani kuma waja a kumun nazir ko mai gargadi ba ya zo muku hmm. abdullahi bin abbas ya ce a shai fulfura shin fulfura bai zo muku ba shin ba mun rayar da ku ba abinda ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani ko fulfura ya zo da zarar furfura ya zo to baka da wani uzuri an yanke maka uzuri ana nuna maka ka sani fa ka girma ka sani yanzu ka yi hankali ka sani yanzu Allah ba zai maka uzuri ban kai laifi an gane wannan ko hmm. in ka ki ganewa to ya rage naka shine nan yake cewa fa inna qalbi amma rake da su hmm. lalle zuciya na mai umurta na da mummunan abu bata wa'azi ba bi nazirin shay'i harami da mai gargadi na furfura da kuma tsufa saboda jahilcinta idan furfura ya zo mutum wa'azi ne tsufa fa babban wa'azi an gane ku dan wala a'addat min al-fil al-jamil al-kira zaitin alamma bi ra'si ghayra ne. wala a a'addat qira zaitin hmm. sannan ita raina din nan bata tanaji garan bako ba hmm. an gane ku alamma bi ra'si bata tanaji garan bako ba wanda ya sauka a kaina ita wannan raina din bata tanaji garan bako ba wanda ya sauka a kaina an gane wannan ko wanda bakon nan gaira mota shi ne baya jin nauyi shi bakon nan babu ruwan shi za ka kunyata ko ba za ka kunyata ba kana da shi ko baka da shi shi zai afko kawai akwai bakon da in zai zo zai ce ma da Allah ina son kawo ma ziyara saboda ka shirya to shi wannan bakon bejin nauyi ko da zai kunya saka za ka kawai ya shirya ya zo gidanka an gane ku shi baya jin nauyi an gane menene garan bakon shine min alfi'il zami aiki mai kyau garan bakon wanda in yazo zaka bashi zaka mai hidima da shi aiki mai kyau an fahimta to shi wato raina bai tanaji garan bako ba wanda garan bakon nan alamma bi ra'asi wanda ya sauka a kaina kenan ba bako na hakiki ba bako ne majaz wani bako ne wannan furfura furfura mm. da su ba mm. bakon da ya sauka a kaina wanda gaira mutashi ba ya jin kunya ba mm. an gano wani ku menene garan wani gara zan yi wa bako aiki mai kyau kawai ban tanaji aiki mai kyau ba wanda in wannan bakon ya zo zan bashi ya ci an gano wannan ko kenan bai tanaji aiki mai kyau ba wanda zai gabatar ga bakon shi bakon abincin da yake bukata ya cika ba naman kaji ba ba yana bukatan farfesu ba ne da five alive me yake bukata min alfi'il jamili yana bukatan ayyuka ne masu kyau da zarar mutum ya yi farfara me ya kamata ya tanada aiki mai kyau in ya tsufa ya tanaji aiki mai kyau to gashi nan gashi ga furfura ga kufa amma kuma aiki kamar na kananan yara wauta an gani har yanzu yana neman 'yan mata har yanzu yana shaye-shayen giya har yanzu yana shan kwaya kaga wanda mutum bai tanaji garan da zai ba wannan bako ba an gano wannan ku na'am yanzu akwai furfura irin na mangoro ka sa akwai mangwaron da yake nunar rana sai ga ɗan shekara goma sha biyar da furfura kaga nunar rana ne ai to an mishi wa'azi da wuri ne ai wannan an masa wa'azi da wuri ya ji tsoron Allah ya kamata ya gode wa Allah tun yanzu Allah yana so na da alkhairi ya nuna mu fangara. لو كنت أعلم أني ما وكيل كتمت سرا بدالي منه بالكتم da na kasance na san annima jiruhu cewa lalle ni ba zan kira wannan bako ba da na san bakon yazo wulakanta shi zan yi da na boye sirri wanda ya bayyana gare ni daga wannan daga wannan shi bakon da na boye shi birkatami da kudici da na san bakon zo ba zan kira ma shi ba da na boye sirrin da ya bayyana gare ni ta hanyar sa birkatami da kudici hmm. kudici wani abu ne wanda ake sanyawa dan don a rufe furfura in mutum ya yi furfura ya rufe kanshi da shi don ka a gane cewa ya furfura kamar dais a gane amma shi kudiji ba lallai ya zan baki ba akwai kala-kala Za ga dais shi ne wanda ake sanyawa ga kai ya yi bakin irin to da na san cewa ba zan girma shi ba da na sanya mai dais har yanzu mutane su dauka har yanzu ni yaro ne an gari to amma sai ya to kuma gashi bakon ya zo gashi kuma ban kira ma shi ba kuma ban rufe sirri na ba na bayyanar da sirri na'am fa inna amarati tibi so fa inna qalbi amarati tibi so lalle zuciya na mai uburta na da mummunan abu ta'azal bi naziri shaybi wal harabi bai wa ba da mai gargadi na furfura da tuba saboda jahilcinta wala abdin kara zaifin kuma ba ta tanaji ita raina ba ta tanaji ko zuciya na ba ta tanaji ba ko ba wanda ya sauka a kaina wanda ba mai jin nauyi ba na aiki mai kyau laukun su alamu an nila ma'uwakiru da na kasance na san lallai ni ba zan kira mashi ba da san su sirrar badali da na boye sirrin da ya bayyana gare ni minu gare shi bilkasami da kudici shin mutumin da tsufa ne ko ya sa shi ya sabi da akan aikin da yake misali an san shi da sun mutum masu yi tsufa ko rashin kuɗi ko rashin ƙarfi sai ya sa ya sabi da to za mu ɗauka ya ɗorin ala ya zafi da zan ɗauka sai tsufa ne wai tabbayar da malam ke yi mutumin da an san shi da wargi an san shi da shirme an gane bai tashi gyarawa ba sai da ƙarfin shi ya ƙare ko bai tashi gyarawa ba sai da ya talauci lokacin da yake da kuɗi yana da barna yana da ainihin sabon Allah da kaucewa dokokinsa lokacin da ya talauce sai ya dawo ya gyara aikinsa lokacin da ya tsufa sai ya dawo ya gyara yana da lada a yana da lada ya gama ya bari ƙarfin shekari ba zai iya ba ne? yanzu ya tsufa ko ya ce ya yi ba zai iya ba yanzu misali kamar tsara suka yan tsara suka akwai wani ya kashe mutane ya yi barna da yawa an gano wannan ga zinace zinace ga fiyaɗe da yake wa mata amma yanzu zamanin shi ya wuce in ma zai yi wahala zai sha wani yana ritaya ne na dole amma in ya gani zai ya yi haka kullum ya ce wallahi tallahi inda da ne ai da ba za ka mun kaza ba kenan ba wai yawa zuciyar tana nan cikin mummunan abu ba wai ya ne a hakikatar kaɗin shi ya kare ne bai tuba ba haka nan mai kuɗi wanda ya talaushi dama in zai yi zanace zanace kuɗi yake ba 'yan mata yanzu Ga shi ya kwane shi kan shi ba mace ba budu wanda za ta shiga sha'awar shi ta saurare shi sannan kuma ga shi bai da kuɗi na kaga wannan babu lada wannan yana cikin zunubi sai da karfin shi ya kare sannan ya koma ga Allah na'am dan dara ne bismillahir rahmanir rahim ya qawiyal mulk ya zainul duna ya muntiza ya kariman kashifal la'awa'i dunya wal azam hmm. ya aziman zamzam al-ainaw ya nizamul mulk ya fakaral wala ya mulkiza ya ja'ul mustanjil mazlum lil injad jad ya qawiyal mulk ya kai mai karfin mulki sallallahu alaihi wasallam ya zaina suna ya kai kawa ya kwalliya na duniya ya mukiza ya mai kwatan mu daga azaba ya kariman ya mai kwatan mu daga azaba ta hanyar karantarwa da wa'azi ya kariman ya kai mai karamci fashifan la'awa mai yaye tsanance tsanancen duniya wal aza da cuta mai yaye tsanance tsanancen duniya wal da cuta wane ne mai yaye tsanance-tsanancen duniya da kuma cuta Allah wannan ba zai yi ya zama siffar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ko ya danganta wa manzan Allah zamu ce to wannan ba daidai bane an gane da kuma wannan ya munkiza afa man haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunqizu man fil nar hmm? shin wanda kalmar azaba ta tabbata a gare shi shin kai ne zaka kwace shi ka za kwace wanda yake cikin wuta wane ne zai kwace shi Allah an mai yujibul musarra iza da'a wa yakshifa su ha wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah wane ne an mai yujibul musarra iza da'a wane ne yake amsan addu'an wanda ya matsu in ya roke shi idan ya matsu sai ya roƙe Allah wa yake amsa masa addu'a manzo Allah a'a wa yakshifa su wane ne yake yaye mummunan abu wane ne yake sanya ku zama khalifofi a doron ƙasa Allah a ilahun Allah shin akwai wani abun bauta tare da Allah babu na'am ya aziman ya kai mai girma wanda ida min kullin kaza wanda idanuwansa sun nisanci duk wani kazanta idanuwansa sun nisanci duk wani kwantsa alƙaza kwantsa ya kai mai girma sallallahu alaihi wasallam wanda za za han ainihu min kullum ƙaza wanda idanuwansa sun nisanci mai kwantsa wa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna za za had zuhziha an gane ku ya kai mai girma wanda an nisantar da idanuwansa daga kwantsa wato daga duk wani aibi sallallahu alaihi wasallam ya nizamul mulk ya kai tsarin mulki ya fakhrul alwara ya alfaharin talikai sallallahu alaihi wasallam ya man idza wal al ya wanda idan mai neman taimako ya zo masa wanda aka zalunta ja zai yi kyauta bil injad da taimako hmm. ja zai yi kyauta bil injaji da taimako ya qawiyul mulki ya kai mai karfin mulki ya zaina suna ya kwalliyan duniya ya muntaza ya mai kwata ya mai kwatan al'umma ya kariman ya mai karamci kashi sallawa duniya mai yaye tsanance tsanance na duniya da cuta ya azimar ya mai girma za mu zama ainahu wanda idanuwansa sun nisanci min kullum ka duk wani wani kwantsa ya nizamin mulki ya tsarin mulki ya fakhrar wara ya arfaharin talikai ya man izaja aw mustanji ya wanda idan mai neman taimako ya zo musa wanda aka zalunta ja zai yi kyauta da taimako salam wani ya ce wa irin wannan wake din wanda akwai abubuwa a cikina kusa-kusai ko shi mutum ba zai ba zai su ba kawai ya koma a karanta hadisi shi ma hadisi akwai dalili yayi hadisi akwai da ta'ifi akwai maudu shi ba za a bashi ba bulugul maram wa sahahu kaza bi isnadin da'if wa sa'a wa minni akhrajahu wani bai haƙi bi isnadin da'if akhrajahu ibn hibban wa da'afu haka shi ma akwai da'if sai ya shi ma sai ya aji akwai mursal akwai mu'dan sai a cire shi kaga zai a daina karanta sannan shi ma biyu. akwai fatawoyi da yawa wanda shi ma ke bukatar gyara babu wani littafi face akwai mai yauwa littafin da dan adam ya rubuta dole ne a samu wasu gyare-gyare an fahimta to za mu karanta littafin saboda mu fa'idanci da abin da ke ciki ana karanta wannan littafi ne akwai wasu abubuwa a ciki na sanin larabci idan mutum ya karanta shi kuma ya goge a cikinsa wani lokaci baya buƙatar duk shanari wajen karance-karancen shi na addini sai dai larabcin zamani akwai larabcin da ake zuwa da shi a wannan zamani wanda babu zuwa da da aka samu ƙere-ƙeren zamani wanda babu zuwa a zamanin da sosai larawa suka su masu kirkiro sababbin sunaye kamar yadda ake samu a cikin harshen hausa ana samun abubuwa yanzu kwamfuta bi a kwamfuta zamanin hausa akwai kwamfuta to mi an suna ne yanzu daga na'ura mai kwakwalwa sannan handset ba eh, waya wannan kuma ya sunan shi ba mema ma na ke ca waye na sadar da zumunta eh ban social media da yake kiran shi kafafen sadar da zumunta kaga ai an zauna ne aka tsara to irin wannan shine dole sai mutum ya koya sabon yare ne amma irin tsofaffin yaren nan in ka karance shi to duk abin da ya shafi hadisi qur'ani da waye ka riga ka rike kana ji kana jin wata aya kawai zaka tana da abin da ka karanta a cikin ishiriniya a cikin kaza a cikin kaza a cikin shu'ara to ya taimake ka wajen sanin ɗaiɗaikun kalmar larabci an gane wannan ku? da dai wasu abubuwa na wa'azzuka dai da sauransu ana karanta shi da yanzu rawar jahiliya ba da ake karantawa a jami'o'i na saudiya eh? duk mutumin da zai karanci adam sai ya karanci su imrul kai cikakken arni suna diga azubiyani su an tara bin shattad arne ne ba gaba da bai ma sallah kuma wasu kalmomi da yake barota da sauransu na Ina ma shi wanda yake shi musulunci yake ba za a fa'idantu da shi ba. shi da ba na akida ya ba dama an kanace shi ne saboda larabci. Su wanda fatawansu ne su suka rubuta kayan su kuma yana nan ne. kawai su ce ba su iya ba shi nan littafin yana da wuya ba mu iya ba ba shi ke na ba kawai gaskiya mu fannin da ba mu iya ba ne mai kuma haka ba a fasa kawai kowa ya rasa ya eh, kama wani mai cewa me yasa za a karanta littafin fiƙi shi kawai salafi kawai ƙur'ani da hadisi kawai shi gaskiya ni baya son ya rinka ganin wani littafi a wajen sai ƙur'ani kawai ya gaya mutane abinda zan iya fassara ma hadisi da qur'ani qur'an da hadisi wannan shine abin bai adalci ba to yana so kada kowa ya karanta don ka a gane bigiya ba shi kenan shi ne na'am albadamasu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa maliya illa afu balika sayyidi fa in ta dalilil khairi asbahta mutadi qasadtuka la tahqil Ba habli amanan min amin azabika fi gaji إذا جاء فيه الطفل لأمته شمطاء وما لي إلا عذاب إلا أبو بابك wato me nike da shi in ba afuwan kofanka ba ya shugabana me nike da shi in ba afuwan kofanka ba ya shugabana ya Allah in ka shiryar da ni zuwa ga alkhairi zan wayi gari shiryayye in ka shiryar da ni zuwa ga alkhairi zan wayi gari shiryayye wato na dumfare ka kada ka wulaƙanta manufata don falalanka mm. kada ka wulaƙanta manufata don falalanka ka bani kyautan amana daga azaban ka fi gani gobe kiyama mm. idza jaa fihi tifl idan jariri yazo a cikinsa, tukulluman kansa ya cakuda fari da baki mm. idan saurayi zo a wannan rana ta kulluman kansa ya da fari da baki da kan shi bakin kirin amma da ya zo zai gashi kan shi ya cakuda wa maliya me ya same ni a wa illa afu babika ba ni da wani abu face afuwan kofanka ya shugabana idan ka shirya da ni zuwa ga alkhairi zan wayi gari shiryayye na nufe ka na dumfare ka kada ka wulakanta manufana da falalanka ka bani amana daga azaban ka fi gobe kiyama idan jariri ya zo a cikinsa tukulluman kansa ya cakuɗa fari da baki hamziya wannan ya sanar da ni wani wanda yace ya zo majalisin wani malami sai ya ga alburda a wajen ya ga ishirini ya to ya nuna wannan malami ba salafi bane shi tunda ya zo ya ga alburda eh. to kenan library ka kawai sai dai kawai akwai abin da ake nema da ba za a samu ba a ya kamata a ce library ya cika duk abin da ake bukata ko in kana so ka yi raddi ya za ka yi kamar shekar biyu ne ya ce yana so yana akwai matsalolin da yake so ya bincika kan shi'a sai da ya gama bincike a saudiya gaba ɗaya da samu sai da ya je misira a misira ne ya samu littattafan da zai yi raddi ga shi'a din daga da sai dai kawai ta kallo ba yadda ya iya an gani a nan da ya siyo littattafan ya tawo da su ba to ya so in ya tawo a ina zai sa in ya gama ranta zai zubar ne kaga dole ya ajiye nan gaba za su yi amfani masu nema kaza eh na hamziya بسم الله الرحمن الرحيم أردعت wa baniha albana hunna sha'u arda'atu libanaha wa ita halimatu sa'adiyya hmm. ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan nan ta a Sha'u, sai awaki suka shayar da ita wa ha da albana hunna nan nan su kuma sun ka saka an gani ta shayar da su nunukanta sai awaki suka rama su ma suka shayar da ita sai zama ta awakinta sun yi albarka sun bugo da hanza shuwala gidafan wa amsat ma ha sha'irin wala ijfa'u ko wala ajfa'u wato tawaye gari wato wato kasashiya mara nono tawaye gari ba nono tare da ita ita halima irin ta tsufa din nan ba nono ijafan busashiya wa amsar ma ha sha'irun sai tawaye gari ita halima babu wannan rashin nono tare da ita ba ke kashewa tare da ita hmm. inda ha ba da malin izgadalin da biyu min haji za'u aksabal aishi rayuwa ya yi ni'ima rayuwa ya ni'imtu a wajen halima bayan fari hmm. rayuwa ya ni'imtu a wajen halima bayan fari da tana cikin wahalar rayuwa hmm. izgada giza'u lokacin da abinci ya wayi gari linnabi ga annabi min ha daga gare ta lokacin da ciyarwa ya wayi gari wato ga annabi daga gare ta sai ta wayi gari cikin ni'ima ita halimatu sa'adiyya ya laha minnatu do ifal ajru alaiha min jinsiha wal jazaa'u kai ya wannan girman baiwa gare ta ya irin wannan girman baiwa da Allah ya yi wa halima haƙiƙa an ninninka albashi wal jaza'u da sakamako a lahira alaiha gare ta daga jinsin albashin bayan ga albashi an ba ta ga kuma lada haƙiƙa an ninninka albashi a gare ta wal da sakamako na lahira a alaiha min jinsiya daga jinsin albashin inasan lisa'idi fa'inahum a ada'u idan ubangiji ya hore mutane ga shugaba ga mai arziki idan ubangiji ya hore ya hore wa mutane shugaba idan ubangiji ya hore wa mutane mai arziki to fa su a dawo, to su ma sun zamanto masu arziki an gane idan ubangiji ya hore a cikin ku aka samu wani hanshakin mai kuɗi dole a ringa mutunta ku ai su ne kannan yan gudan gudu ai kaci nan kaci nan kana juyawa sai ka juya fuska ko kuma ci kana azana alaji wai ka ci arziki zuwa dan gudu ana ta jira maka inda ba dan ba babu wanda ya san da kai an fahimci wannan ai to a ce kai ne direban gwamna ai ka sha kwana za a yi a yi fa shi ne bai ke tuka ba gwamna ba shi ne tuka wani wani mana kaga dai direba dai ba wani abu mutuntawa ba ne amma tun da direban ya zo wajen gwamna ba ko shugaban kasa ya samu mai gadi abin wulakantawa ne amma an ce shine mai gadi na shugaban kasa sai ga ana mai mana mutuntawa to mu yanzu mu ba komai ba ne amma da aka alakanta mu da annabi ce al'umma annabi yaya ba karamin arziki muka ci ba to ita halima ba a san da ita ba a da in ta zo ma ba mai kulawa da ita a lokacin da ta zo neman shayarwa cikin a cikin a cikin abin nan makka ta zo neman shayarwa kowa yana gudun ta ne da gyar aka ba ta annabi an gane ko to shi ne aka ce in wai za sakarar ilahu a ah, wai za sakarar ilahu unasar lisa idin idan ubangiji ya hore mutane zuwa ga mai arziki ko mai daraja to lalle su ma sun zama to masu arziki hmm. ta shayar da sunan nan ta sai su kuma sai awaki suka shayar da ita wa baniha da 'ya'yanta albana nan nan su hmm. azbaha tuwalar ta wayi gari marashiyar nono e kasashiya wa ma bi ha sha'irun hmm. sai ta zamanto ba ta da wannan rashin nono wala ajfa'u ko kai kashewa ahsabal aishu rayuwa ya yi ni'ima rayuwa yayi ni'ima a wajenta bayan fari iza'u lokacin da ciyarwa ya wayi gari lin nabi ga manzon sallar alaihi min ha daga gare ta ya laha min kai ya kai girman wannan baiwa haƙiƙa an ninninka albashi da sakamako lahira a gare ta daga jinsin albashin idan ubangiji ya hore mutane lisa ga mai arziki to lallai su ma sun zama masu arziki masha Allah kam sai ina ابن جريج بسم الله الرحمن الرحيم من لك بالمهذب الذي لا يجد الأيب إليه مختفى za ta tafata umuran nasu da su jirbi imra'an hazar kamala faktafa asha rasulun layi sayyidul wara dar haza wallahi kamala faktafa asha rasulun layi dar haza alula wa kamalan wa falsafa hmm. mallaka bil rubutun zamani babu a ciki masu bugun hannu akwai hmm. hasha layi kar hazal ula babu da shi sai dai su ga ana yi an gane na baiti biyu mallaka bil muhazzab sai ku rubuta mallaka bil muhazzab hmm. wa kake da shi wato tsarkakakke mutumin kirki wa kake da shi tsarkakakke mutumin kirki allazi la yajidu la yajidu al-aibu muftada ilayhi wanda aibi bai samun matakala zuwa gare shi hmm. wani ne shi mallaka wa kake da shi mallaka bil muhazzab wa kake da shi tsarkakakke annada mutumin kirki wanda aibi bai samun matakala zuwa gare shi nuna mun shi idan ka bincike al'amuran mutane ba za ka samu mutum ba wanda ya tattaro kamala kuma ya isa ba za ka samu mutum ba wanda ya tattaro kamala ya isa ya zama cikakken mutum sai wa sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban talikai da haza wallahi kamala fakar hazal kamala wallahi hmm. Hakika ya tattaro kamala wallahi kuma ya isa ya cika hasha rasulillahi sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hazal ula hakika ya tattaro daukaka kamalat akhlaqu kuma dabi'un shi sun cika kuma hakika ya tsarkaka na'am awil ala sabr al-jamil innahu amna'u ma la bihi ulul hija hmm, awil ala sabr al-jamil ka dogara akan hakuri mai kyau ka dogara akan hakuri mai kyau nau amna'u lalle shine mafi kariyan ma la za ulul hijabi abinda ma abota hankula suke labewa da shi lalle shi ne mafi kariyan abinda ma'abota hankula suke mai haƙuri haƙuri shi ne mafi kariyan abinda ma'abota hankula suke laɓewa da shi an gani idan an cutar da kai an gane ko wato kana so ka ɗauki mataki shaidan na so ya ziga ka sai ka yi tattunan allah ya ce in yi haƙuri sai ka yi haƙuri an gane wannan ko idan kana cikin talauci kana cikin tsanani duk sanda ka nema baka samu hmm. in arne ne wanda bai imani da kaddara ba bai imani da hakuri ba ya in ma ya zo ya yi kunan bakin wake ya zo ya harbe shi ya mutu kuna ji garuruwan turawa da yawa haka ake yi in wani ya nema ya nema bai samu ba kawai zai samu bindiga kamar amerika dama ana siyar da bindiga ne kowa na da bindiga a yanzu kawai za ka zo ne ka zo hotel ka sha giya ka sha giya ka sha giya ita harba kanka sai kai kiliyar sun sauran mutane duk a tafi tare a sai aka bakin ciki na ba an gane amma shi musulmi an gane idan Allah ya jarabe shi da tsanani Allah ya jarabe shi da musiba an gane sai ya tuna fa inna ya hakuri sakamako na aljanna hmm? ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابره سراء إن أصابره سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابره ذراء صبر فكان خيرا له an gano wannan ku shi duk halin da mumini yake alkhairi in yana cikin walwala zai gode ma Allah ya farinciki ciki in yana cikin tsanani ya yi haƙuri alkhairi hmm? kaga hakuri shine mafi kariyan abin da ma'abuta hankula suke labewa da shi a sabaru kasmihi murrun mazaƙatu lakin a waƙi buhu a halamin al'asari shi kalmar a sabaru haƙuri kasmihi kamar sunan shi ne maɗaci an samo haƙuri daga maɗaci maɗaci sunan shi a sabar shi haƙuri kamar sunan shi ne murrun mazaƙatu ɗanɗanan shi ɗaci gare shi sai an cuce ka sace ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri na ce sai ka ce tun an ga shi nan ka taso ka ce ni na ce inda kana jin magana da ka a kudu. ba daɗi amma ƙarshen shi kuma ya fi zaƙi fiye da zuma an gani shi ne ma'ana innahu amna'u ma la zabi ulul hija mallaka bil muhazzab wa kake da shi tsarkakakke annadab wato mutumin kirki allazi la yajidu al-aib mukhtaqa ilayhi wanda aibi baya samun matakala zuwa gare shi waye shi idan ka safata umuran nas idan ka binciki al'amuran mutane tilsi ba za ka samu mutum ba hadal kamala da ya tattaro kamala kuma ya cika sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai har hazal kamala wallahi hakika ya tattaro kamala wallahi waqtafa kuma ya isa hasha rasulullahi sai dai manzon Allah shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya tattaro ɗaukaka. kamalat kuma dabi'unsa sun kammala kuma hakika ya tsarkaka awil ka dogara akan hakuri mai kyau innahu amnu lalle shine mafi kariyan ma la za hijabi abinda ma abota hankula suke labewa da shi kalas nastafi una وفي هذا وفي هذا القدر قدر الكفاية نعم ذو حسب ونسب ومنصب أعمرني وعلم ومنصب حاشا رسول الله حاشا رسول الله ذو حسب ونسب وعلم ومنصب زي مي masu shi hashami zu hasabe ma'abucin mukami wani da nasaba da ilimi da ladabi da martaba da mukami dai da mukami insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk